tahir dan auta tv ko ka gani ko to in dai gari ya waye a switzerland to kofar ɗakin ka sai an sa gatari an cire kankara ka gani ko ka gani da suke fama lokacin da muka je ai ni ban shiga da gatari ba a wani fim ka gani ban gane wani fim ba kana nufin ban je ba ko ban taba zuwa ba tun da Allah kirkiro na a duniyan nan kana tunani ban taba zuwa ba nima nima yan mata ne ƙarya kai matan ƙarya nima yan mata ne ƙarya to yan dinga ba da labarin nan ƙasar kenan ba to ba ba ba wani madadin Allah ni gaskiya ka daina ce wani baba ka mai da ni tsoho kenan dadi duk abin nan duk babana da hekarinsa dadi yake ce ba ce ƙarya kake baba yake ibrahim yake ce maka ibrahim yake ce maka ba ka ibrahim ba a ni kawai kai kai kawai baka da aiki sai ƙarya kai baka taba zuwa ko disciplinism baka sani ba ya san na taba zuwa alkur'an na taba zuwa yaushe gaya min rana da shekara gaya min da da'awoyi gaya min yaushe ne yaushe ne ko me kai ka gurin wa kaje airport din gurin dan dogaji ka ga gaya mana wani airport Allah na iba za a dauke ni aiki a can ba da wasu takardun wasu takardun ku ga maka kai aiki airport din aikin gini ne eh, gaskiya kullum kwale ne kake kullum fa ne ai ni ƙarya ce ba na so ka faɗa gaskiya mana eh, yake da kullum yake da kai ta faɗa gaskiya kullum kai yake da faɗa yanzu kar cika faɗa gaskiya ma a duniyar na alkur'an tsanar ka za a yi gaskiya a duniyar za a soka amma ka tanadi wurin jama'a a jahannama ai ka ji ka ka ji ka kai da an magana sai ka dauko sai ka dauko dungurungun can to me yasa ba ni ban faɗa maka gaskiya ba ina wani tare da kai in kwana tare da kai ai wannan shirme ne kake ka daina ka daina ni ina faka shawara ka daina Allah ya raba mu da shawara to ya wara mugun ciwo je ka tashi ka je au dai kai ka tafi wallahi ni ka sama a nan ni ka sama a nan nan kofa gidan dan uwanmu ne aiko to uwanku naka ne naka ne aikin ba da kai bai san ka ba ni ya sani oho ni dama so nake dun mutanen unguwar nan su sanni so nake dun mutanen unguwar nan su sanni na fi son a ce mutum daga switzerland ko america ko united kingdom a ce sun san ka amma an san ka a wannan kar fa ka zage ni ba ka zage ni ba ko primary school ba kai ba ko primary school ba kai ba ta za ka za ka tafi ta ce cice tu ba bebi bobu lalele lelu ko ga larimin eh. eh. wannan gidan nan ne to mu Wai, wai, wai, wai, ya nemo irin azumi. Nan ne da ike neman auren? kar ka fasa musu aure ba au ga tana ma <laughs> eh, dan ta yan watannu ina kwano lafiya dan la baba bai tashi daga to a tashe shi a ce yayi ma ya koma gida yawwa a ga masa ai ba yau yake sadaka ba gobe juma'a ba da wata magana ga ya maka ba na talaka maka noma mun zo ne mun neman arziki neman aure what auren yaro baba da yake neman aure a wani gida baba baba yaro baba yawwa eh what rawan nan aka yanzu ake ba nan ba ta ba wallahi ba haka ake yi ba kai sarki ubanka talaka ko kai sarki ubanka talaka lafiya nan ku kai ma dan uwansa ne kai ma na zagaye garin nan kaf dan ubanka na neme ka na rasa ka je ka tura mu zancen auren yarinya na ɗebi su makama na na ɗebi su galadiman kutare na ɗauki maka sarkin dawakin kutare ana zuwa yarinyar tana fitowa ta ba ta zuwa to don ubanka an ta mutu wallahi da nafiya baba wai ka je gidan su kana da uban da ya wuce don uwanka inna lillahi wa inna ilaihi shit oh my god kai zuwa ifa gidan fa zuwa fa ubanka ne sha kana ji wai har su galadi ni na kai galadi masu masu hannaye na ce ubanka ne sha duk kamun garin nan ka kara ɗaya shi da ƙarya in ɗaya in je in yi bara in kawo gida don uwar ka ɗebe ka je ka dinga ƙarya kai lulu ruwa na ni me kullun na masa fada ya daina kan kwashe banza mu mu har abada yaro kai sarki ubanka talaka ni na haife ka amma ka je ka ɗauko abin da ya fi ƙarfi na zan yi maganin ka ne shikenan kun dagaye gari kana ta ƙarya uban kan kuturu amma ka je ka ce ubanka wane ne wane ne an ci ubanka ne kudin ta da yake sata zan yi maganin kai da uwarka kai uwarka sai ka baki da wallahi matan uba carab su su uku da kawa da kawa da kawa na ɗauke musu ne fa cak shege ne je <laughs> ka nuna mishi zo nan zo nan waye a ciki wannan ba dai wannan dai ku wannan ne wannan ne eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma me faru ne kina nufin ba wannan bane wannan ne la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim to ni ya fada kai eh? ya kake wallahi ya kake kai ba dan gidan da ila kuturu shine what is shine da kuturu o oh, baka san kuturu ba shine ba ka sani ba to to bari in gaya maka kai kai dariya kake mata to za ka yi mata dariya kai ma tun da haɗin bakin duk abin da ake yi ni ba ne wannan ya ta ce ya ta ce wannan eh, ya je sai na san ta ko haka halin yake kuma babu abin tashin hankali a cikin yaro jikan kutare ne a cikin nan wallahi shi ne abin da <laughs> wayo Allah baba what is meaning za kuturu ni ban san menene ba ka san kuturu ba kai ina za mu ga uba na na san inda ke yana kofa gidansa to na san inda yake ba dan nan bane na sani ka san inda yake okay baka san kuturu ba ka sani halin sa haka yake ka sani nan Allah la Allah Allah ya tafi mu je nan kai mu je kai mu je wallahi za ka shige mu je ka zo mu tafi ma kai ma kai wanda yake mu wallahi za ki ga mutane nan hanyar ne nan ne za ki ga mutane nan ne ya ki ga mutane ke kuma muje mana guda ne da ita yaro eh? ba dan ne abin da babu kyau ba da zai ce kai rere to amma ah! kuma shi ki dana saboda saboda kai ka kwa kara baba hmm. mutanen nan mutumin nan ba da kashin hankali ya zo ba da masalaha yanzu ai masalaha a bisha hankali a kashe wannan magana to ni da ila abin da ya dame ni guda ɗaya ne yaron nan ya gama cutata yarinya tana da juna biyu kuma ta tabbatar shi ne mamallakin juna biyu da kai baka dubi wannan yarinya ta ce ta lalata ɗana ba sai kai ne yake ba ka da mutunci ka zo da ke wannan yara kuna nawa wanke wannan yara yaran da tun bebu shekara uku ne maka gani ba wannan yarinyar ita za ta lalata wannan ta babba ne fa kai babba ne ka ina ganin girman ka ba nawa ne a ai hakuri a ba abun kasani raji ni yanzu magana guda ɗaya ce eh. ba rigima ce ta kawo ni ba tunda ta yarda da yaron nan ya tabbatar da cewa tana son sa in ba ta son sa ba za ta yarda da shi ba saboda haka duk yadda za a haɗa su a yi musu aure ga ni ga su to kai sai mun shawara da babana sai mun shawara tsalle-tsallen me kike yi ni kya gaya mun tsalle-tsalle ba kya son sa ai wallahi sai dai ki mutu wallahi sai dai in mutuwa naki in kin shiga gidansa a datse kanki amma wannan shi zaki aura sai zaki wa na bige ki wallahi sai mun shawara da babana sai mun shawara a cuce ni amma a rika neman a raina mun wayo yanzu ma akan wannan magana shawara za a yi a ba mu gudun shawara dan Allah malam munafiki ka tayi da Allah aure ba shawara yanzu a cuce ni a ce sai an yi shawara aure ba shawara a ba su shawara to munafiki ka nemo ruwan arziki ka nemo ruwan fita in a banza ka je kake kana son yan nan wallahi ba ba ka za ta kuma yanzu ne ne abin shawara ga yadda ka yanke ai kawai ka aure ta tunda ka ga mutumin nan mai kuɗi ne kuma za a samu arziki za a samu wadata baran nan ma ƙarshen ta inda yin ta kuma fa baba ne mata ƙarya da yawa ba tun share ta share ta ka rabu da ita a aure ta kawai yanzu kai in banda Allah ya sa ka shiga wannan lamari kamar alhaji zai dauki yarsa ya baka saboda Allah saboda Allah ayya kuma sannan idan ka shiga cikin wannan daula faɗa mun me ka so na ciki don ubanka to abu ka tsaya a shiga mana a ga menene aka samu kai ka san ba zan hana ka ba ah, baran nan ma kaga sai ka daina yin Allah mutum ne wallahi wa kun gama ne ila jira ba kike mun gama mun gama mun gama to wannan wallahi eh, eh, ai magana Allah da eh, kawai na yadda zan aure ta amma saboda dai dai bisa larura dai za a abin nan ah, ke ke ke baki rufen baki nace shedaniya to to to idan mata son sa idan mata so ku tafi yawwa ku tafi ni fa da inda zan je a bi min haƙƙi yau ka je mana akan wannan zancen ina da inda zan je a bi min haƙƙi na wallahi bye bye in ba za a daidaita ba sai in je in dau hukuma ta bi min haƙƙi aini aini alhaji wallahi tallahi dan dai ba mu da komai dan ba mu gumin ki dan ja ba Allah malaka ba wata shawara zan ƙare ba abin da zan fara tattaunawa amma eh. kana ganin dai aure da dai ka aure da sai mu hunta to munafiki munafiki munafiki mun gama mun gama da yanke kawai zan aure ta ba matsala shi nan ba matsala amma fa yaro bai da komai ke ke ke ke juya ki tafi gida juya tunda muka fara ki bari mu dora inda muka fara juya ki tafi ina kallon juya juya ki tafi mutuniya banza mutuniya wofi ku saurara duniyar dan auta tv wani kallon dan nishaɗin kowa dangi